بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أولا gari mai albarka gari jalingo jihar taraba a masallacin juma'a na dan fodiyo masallacin malamin mu shek dr ibrahim jalu jalingo kuma mun haɗu a wannan waje domin mu taya ɗan uwanmu masu isa murna na samun karuwa na aure muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin auren ya ba da zaman lafiya ya ba da zuriya ta gari Allahu laka wa baraka alayka wa jama'a kuma fi khair to wani lokacin na kan kauce topic maimakon waliman aure maimakon ne magana akan aure sai ne magana kan wani abu daban saboda yawaita wa'azi da ake yi akan aure a lokacin walima amma a zuwan sani ba zan na kauce topic din ko ban kauce ba ban sani ba abin da zai magana a kansa shine soyayya saboda ita soyayya ita ce take hada aure kuma na gina aure a kan soyayya menene hakikalin soyayya bangiji ta ala ce fanki kuma ba da minan nisa'i ka duba matan da kake so ka aura ba a yi wa mace auren tilas na namiji sai in yana so kuma Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ubangiji ta'ala ya ce shine halitta muku mata daga jinsin kuma ya sanya don ku samu nutsuwa ya sanya soyayya da tausayawa a tsakanin ku. saurayi na ginuwa akan soyayya soyayya ne take jawo shi hadisi ya inganta a sunan na abi dawud da isnadi ingantacce daga ma'akil bin yasa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na samu wata mata ce kyawa kuma mai matsayi zan aure ta to amma matsalar shine ba ta haihuwa ba ta haihuwa zan iya auren ta ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ka aure ta to ta ya riga ya fada a zuciyarsa sai ya sake dawowa karo na biyu ya sake tambayar manzo Allah ta sama ya rasulullah akwai matan da nake son zan aura amma ba ta haihuwa sai sai masa karka aure ta to soyayya ta riga ta shiga sai sake dawowa na uku sai ya rasulullah na ga wata mata ina son ta zan aure ta na amma ba ta haihuwa na aure ta manzo Allah kuma ya ce karka aure ta to wato wannan yana nuna mana kafin kai shawari za ka yi aure to kar ka faɗa cikin kogin soyayya tukuna ka gani kana so baka faɗa cikin soyayya ba sai ka zo ka nemi shawara a lokacin shawari zai shawara za ta yi amfani da ko za ta samu karbuwa haka dai istikhara idan za ka yi istikhara tun da wuri za ka yi kafin ka shiga cikin kogin soyayya Ba idan har ka faɗa cikin soyayya ke da za ka iya gagara ma yin istikhara domin istikhara zabi ne cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba maka mafi alkhairi idan alkhairi ne abun Allah ya tabbatar da shi in ba alkhairi ba Allah ya musanya maka mafi alkhairi to a lokacin da ka narke cikin sonta to ba wannan kake hararwa ba kawai kai ne ka samu ka aure ta kawai shi yasa galibi ko istikharan kake yi ka fi karkata zuwa ga addu'ar ka aure ta domin akwai wani na tauba da kisa zai yi aure aka samu dan matsala haka kamar iyayen ba sa sauta to shi ne ake ta ba shi shawara ya janye janye ce shi bai zai janye ba ya zai ya haɗa gardawa na ta karatu alƙur'ani ana addu'a sai wani ya ce dan uwansa sai ya ce yanzu abin da za a yi mu yi addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi in ba alkhairi ba ne Allah ya watsa shi sai ce to shi Allah da zai iya mai da shirin ya zama alkhairi ba ai addu'a ko shirin zai koma alkhairi ba to kaga duk wani shawari da istikara kafin ka narke cikin soyayya to da zo na uku maza ta sai ce masa ta tazawwaju alwaduda alwaluda wa inni mukathirun bikum al-umama ku auri mata da suke nuna muku soyayya kuma kuke kaunansu auri mata masu haihuwa domin zan yi alfahari da yawan ku ranar alfiyawa. saboda duk lokacin da musulmi ya haihu ai musulmi ya haifa to ta wannan hanya ne al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke ƙara haɓaka suke ƙara yawa to kaga son samu ka auri mai haihuwa amma da yadda yasa na kawo wannan hadisi maza su ya ce ka auri alwadud alwadud ita ce matar da kake so kuma take son ka alwadud wanda kake so yake son ka to kaga aure akan soyayya ake gina shi da menene soyayya shine suka ce mailul qalbi al da'im bil qalbi al ha'i ma mujanabati suluwi an kulli hali wato zuciyanka ta karkata zuciya ta karkata zuwa ga wani abu wanda take bukatansa tare da nisantan cire wannan abun a kowane hali a zuciya wato ka sa wani abu a ranka ba ka tunanin za ka cire shi a zuciya ka karkata zuwa gare shi wannan shine ake cewa wato ainihin soyayya amma larabawa wasu suna cewa tawdiqul bi hat minan mushkilat idan abu a bayyane yake ka zo kace ka ƙara bayyana shi to za ka shiga cikin mishkila kawai soyayya kawai kaman aljanna ne in an zo ana maka bayanin aljanna sai dai ma bayanin abin da ke cikinta amma da za a zo ana ce maka ai abin da ake nufi da aljanna gona mai lambu mai kayan 'ya'yan itace sai ga kamar an rage maka ma matsayin matsayin aljanna ne kuma shi ne ma'anar kalmar aljanna to soyayya dai ba wanda bai san menene soyayya ba to amma abin da yake sai magana a kansa abubuwan da suke jawo soyayya da kuma alamomin soyayya daga cikin alaman sa dai in ya shiga zuciyanka ba ka son ya fita kai kana son kawai ka samu abunda da da kake so ne shi ne yake cewa man kana min tulil hawa zaka salwatan fa inni min layla laha ghayru zahidi wa aqsa shay'in nisbuhu min misaliha amani lam tasuk kalam atibai yace duk wanda wai saboda dadewa yana soyayya da wata sai yake ganin zai cire soyayyan a yace to ni ba yin soyayya da nake wa Laila ba zan taba cire shi a zuciya ta ba to da galibi ma abin da na samu na soyayyanta wasu bururuka ne wanda ba su tabbata ba kaman kaman walƙawan walƙiya wanda duk soyayya da ya samu yana ga dan wani abu ne dan kaɗan bai ma gama samun soyayyanta ba to idan ta shiga cikin zuciya ko da wanda kake son yana son ya cire wannan abun bai zai iya ba idan in wani dalili ya faru kuma ya fita imrul in mun koma waƙoƙin jahiliya ina cewa fatima mahlan haza ta dalluli. wa in kunti qad arma'ti sarmi fa ajmali أغرك مني أن حبك خاتري وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وفإن تكن ذلك تصوي ina cewa ya ke fatima ne tarhimi domin lallaninta bai ce ya faɗi masu ba a fatima ya ce fatima yanzu kina ta mini yanga saboda kin fahimci cewa son zai iya kashe ni saboda ni kin fahimci na narke da son ki zan iya mutuwa saboda son ki shi yasa kike mini yanga to da Allah ki kame daga wani bangare na na yanga da kike mini kuma idan wata ɗabi'a ta ne ba ta yi miki ba to da Allah ki cire zuciya na daga zuciyar ki zaki zuciyar ki daga zuciya ta in zaki iya ba za ta iya ba ba za ta yi shiga ta naka ba ko soyayya da ke cikin zuciyarsa naka ba to da ka ba za ta iya ba to to da ka sai ce wa annaki qasam qasamtil fuada fajisuhu katilun wa nisfun bil hadid mukabbad yace ai kin kin raba zuciya na biyu sai rabin kin kashe shi sai rabin kuma kin daure shi da da karfi saboda haka yana nan gamgan zuciya na ba ta yi guda da ki ba kuma yace wa ma zarafat ainaki illa li tabribi bi samayki fi ashari qalbi muqaddam yace duk kukan da kike yi kina son ki harba cikin soyayya idan kin yi kuka sai ya ji cewa na ƙara na ƙara son ki ki ya karu a wujena to wani abu ne yake kawo mutum ya ji yana son mace bari mu takaita akan abin da ya shafi mata, domin abubuwan da mutum yake so suna da yawa me wani abu ne yake yafi yake jawo hankalin mutum ya ji yana son wata mata ya aura abu na farko shi ne so abin nan kyau galibi kyau ne yake rinjayen mutum har ya ji yana son mace wannan shi ne galibi za a iya samun wasu dalilai daban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 wannan ɗabi'a ne a jikinka dole ka ji kana son mace sai dai in matsayinka ko shekarunka bai kai ka ji kana son mata ba ko kuma baka samu ba kuma ka ji kana son 'ya'ya ka ji kana son kuɗi har shagilan abubakar allah ya ji ya ce in ka ji mutu ya ce maka baya son kuɗi to ko mahaukaci ne ko muna Ya yace mahaukaci bai san daɗin kuɗi ba zai yace maka baya so munafiki kuma ya faɗa da baki ne amma a zuciyarsa yana son kuɗi sai dai son ne na wani ya wuce na wani wani ya ke halal ya ke haram wani kuma ya takaita kan neman halaliyarsa kawai to saboda haka kyau shi yake fara jawo mutum ya je yana son wato ainihin mace wani ya cewa fa wallahi la adari azidan malahatun wa hudnun ala niswani am laysa li aqal yace wallahi ban sani ba an karawa mata kyalli da kyau ne ko kuma bana cikin hankali na ne to da duk matan da na gani sai ga tana da kyau duk matan da na gani sai ji ina son ta sai ji kyakkyawa ce wani wanda yake cewa inal uyunan allati fi ainiha hawarun na ثم ya يحيين قتلانا يطران ذا اللب lahara kalahu حراك له abu أضعف خلق lahi, insana. Idanun da suke da bakin baki da farin fari yake sun kashe mu ko wasu raya matattunmu mu ba wato sun kashe mu da soyayya suna kada mutumin da yake haziki mai hankali alhalin kuma su ne suka fi rauni a cikin mutane wato mata za ta fi mauta ka ta kada kai ka rasa inda za ka shiga to sai dai duk da cewa so yakan jawo soyayya amma sai an samu abubuwa guda biyu kyau kai kyau yana jawo ka so mace amma sai an samu abubuwa guda biyu sun haɗu da kyan kafin ka ji kana son ta na farko shine a shuuru bil jamal ka ji ka gamsu da son za ku yi mamaki wani yana mutuwan son wata yarinya wani kuma sai ce maka mummuna ce shi ba a son ta wani kuma ayi ayi ce bata masa ba wani kuma sai kwana baya bacci saboda son ta to shi wanda bata masa ba bai ji son ya gamshe shi ba bai ji ya gamsu da son ba baya jinsa a jikinsa wanda kuma ke son ta ya ji kyan ya tafi shi wato ya gamsu da kyau to shi yasa zaka iya zaɓa mutum mata ta burge ka ga ta kyakkyawa in ka nuna wani kuwa sai ta ka yi bata bi ba to kai ne ka samu shu'uri na son ya shiga jikinka ka ji kana so ka ga cewa kyakkyawa ce amma shi bai samu wannan ba to wannan kuwa yana kasancewa da wasu sabuba zai wa kyan cikakke ne amma saboda kai baka lura ba ko baka gamsu da shi ba sai zama ba ne a wurinka ba ba ke bane ne a wajenka ba sai abin nan soyayyan sai ta yi wato ainihin rauni saboda kila ba a bayyana maka haƙiƙanin son ba haƙiƙanin son ba shi kuma wancan zai yi wa ba bakin amma wani kyalli-kyalli ya ɗauke shi ko kwalliya ta je ta ɗauke shi sai ya ɗauka cewa mai kyau ce yanzu kamar yadda hausawa suke cewa duniya budurwan wawa kun san ma'ana wannan karin maganan wato duniya tana rudan mutum da kirli-kirli ta to budurwan wawa budurwa in ranan biki ranan sallah da in ana biki ba tana kulliyawa sai ta canja kala gaba ɗaya komai nata fiskan ta canja fatan jikin ta canja hancin ta ma ya zama dogo ko da ɗan ne akwai da ake jansa in ka ganta sai ta ɗaga maka hankali amma in ta zo ta wanke wannan abun ba za ka ga wannan kyan ba shi ne ma'anar duniya budurwan wawa kenan tana ruhinka ba haka take to wani shi hakan din zai dauki zai dauki hankalinsa wani kuma can ne ba a bayyana masa shi ba bai gano hakikaninsa ko dai an rufe kyan da wani sutura ko kuma an rufe kyan da wato wani adon da ba sun sai yanzu adon da mata suke yi nan wannan foda ake ce masa ne ko menene makeup din nan to ai wata ba wai kyan yake ƙara mata ba yanzu wata inda za a cire make up din ta fi kyau ta muni inda za ta wanke sai ta fi kyau to kaga kila wata kulliyanta ne ma yake sa a ga muninta inda za ta cire kulliyan da za ta zama kyakkyawan da za ta ja hankalin mutane Shino ne yake da bisnal washiya la mutajammilatin walakin kayyasunna bihi jamala wa zaffarna al-ghada'ira la li husnin walakin khifna fi sha'ri balala ina yabon wasu mata yace sun sa tufafi mai ado amma ba don su yi ado ba don su koye ado jikinsu shine ado sun kitse kansu ba don ado ba domin kada gashin su ya lalace amma su bashi ba su kitse ba shine ado to saboda haka mace kyakkyawa da za ta cire maka adonta sai ta fi kyau akan yadda take da wato ainihin ado to wani lokacin baka samu daman ganin adon tambane shi yasa sai ga wato adon ma bai yi maka ba da sabbin wannan shari'a sai ta halatta idan mutum zai nemi aure ya halatta ya ga fiskan mace saboda me saboda ya gane kai inda za a lullube shi to da ba zai gane da zai gane kyan ba ya halatta ya ga tafin hannunta saboda ya gane lafiyan fatanta ya ga yadda fatanta yake samfur na fatan jikinta to hannunta yana ba da samfur na fatan jikinta. ba mai ciwon kusurta ba ne ba mai sadaure balere ba ne ba mai wasu ƙazuwa ko wani abu ba saboda mai saboda a ɗan bayyana maka wani ɓangare na kyan ka gan shi duk da ba duka za a bayyana maka ba yau ɗayan kuma wannan sai kayi aure sai zama kamar ƙwai ne aka ɓare maka to wannan domin a samu soyayya tsakanin kafin wato a yi aure ne hadisi ya tabbata a sunan na abi dawud daga jabir bin abdullah manzala ya ce idza khada ba'dukum almar'ata fa in istada an yanzura ila ma yad'u ila nikaiha falyafal idan mutum ya nemi mace in yana da daman wato ya ya abun nan ya kalli abun da zai dau hankalinsa zuwa ga aurenta ya je ya kalla ya je ya kalla shikenan jabir abdullah yace sai na ga wata yarinya wata budurwa sai na ji ina son ta sai na ga kuya ina kallon ta ina kuya ina kallon ta har naga abin da zai ja hankali na na aure wanda zai na maka aure cewa akwai soyayya a cikin sa wannan shi yana da fa'ido matar da zaka aura ka kalli fiskanta da tafin hannunta wasu ce gabanta da suke bayyana a lokacin aiki wannan ba tare da ka rufe su ba sauran abubuwa kuma saboda tsoron fitina sai ka kalla a ne ka kalla a cikin tufafi kamar tsawonta kamar gajistanta sirantanta da da ainihin kibanta da ainihin dirinta yadda take tsaye da irin tafiyanta da da da gabanta da ta bayanta da duk abin da kake bukata ka kalla to na a cikin tufafi ne wannan ya halatta ka kalli har mamanta a cikin tufafi domin karka aro kuka kalli duwawunta amma ta baya a cikin hijabi in kai bukatan ka wannan ne wannan ba za a buɗe maka ba amma fiska da tafin hannu wannan ya halatta a kanta saboda maza ta ce in kana da daman ka kalli abin da zai jawo hankalinka ka aure ta to ka kalla Jabi yake na dinga koya ina ladewa ina kallo na ga abin da ya hankali Allah ta'ala kawai ne ya san da ya kalla ya abubuwan da ya kalla to ya halatta wannan sannan na biyu ya halatta ka kalli matar da zaka auren ba tare da saninta ba don wasu malaman fikiyo suka ce sai da ilimin ta sai ta sani amma na hadisin ya nuna ko bata sani ba za ka kalla saboda jabir koya ya dinga yi bata san yana kallon ta ba to da ka ya halatta ko bata sani ba ta zo wucewa sai ka ji kana son ta sai ka dan wuce gaba ka dan sake zagayowa da mashin ɗinka ka kalle ta ko ka kira ta za ka kamar za kamar wata tambaya za ka mata ko wani abu haka yika ina ne layin kaza ko ina ne hanyar kasuwa duk dabaru ne domin ka sani ko ka zo ka wuce ka sake wucewa ba ta sani duka wannan ya halatta a shari'ar musulunci matukar ka auren ne don a gina shi akan akan soyayya ah, sannan akwai hadisin adar bin Malik yace Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu ya nufi ya auri wata mata sai zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mata sai ce ban ba sai ce fanzur ilaiha ka je ka kalle ta sai ce ayar ba sai na kalle ta ba ya ce a ka je ka kalle ta har uku shi ma yace fanzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma ka je ka kalle ta domin kallon shine zai sa a samu soyayya mai karfi a tsakanin a samu soyayya mai karfi wato fa'idan kenta zai jawo wato ka ji kana son ta kafin ayi aure dama kun narke da soyayya to irin wannan auren ya fi daɗi wanda aka gina shi akan soyayya amma baka ganta ba ta ganka ba ba lallai a samu soyayya yadda ake so ba sannan zai iya yiwuwa idan aka kawo maka ita sai ka ganta ba yadda kake tsammani ba ita da aka kawo ta sai ka ga ba haka ba ne ko ka ɗauke ta da wani kala daban fiye da yadda wato ainihin take don an kawo maka sai ka ga kai bata maka ba don a nan a cikin najeriya na akwai wanda ya aure yar wani shehi sai da aka kawo masa ita ita kai shi an canja masa mata saboda sau ɗaya ya ganta to shi sa a babin shawara wani lokacin kallon farko baya wadatarwa za a iya ce maka ga yarinya nan ka zo ka aura in ka je kallo na farko sai ka ji bata maka ba saboda yanda ka suranta ta a zuciyanka ya wuce yanda take amma da za ka sake komawa na biyu kuma sai ka ga son ta ya dan shige ka ka sake komawa sai ka ji son na karuwa na farko za ka ji kamar bai ba ko kuma dan kaɗan ne in ka sake komawa sai ka ji sun ya karu maka saboda wancan lokacin wani irin kallo ka mata na wani tunani daban yanzu kuma kallo ne na ko ta yi maka ko bata yi ko bata yi maka ba to da babu laifi mutum in ya kalle ta na farko ya sake koma ya kalle ta matukar da niyan wato aure ne amma kar ka yawaita kullum kana kofar gidansu ko duk bayan kwana biyu ko kwana uku da wannan gaskiya za a iya samun matsala saboda an ce zur gibban tazdad hubban ka dinga ziyara kana fashi zai kara maka soyayya har a gaji da kai har ku kama faɗa. gara dai ai begen ka dai kafin ka zo ko ana Allah Allah ka zo ana Allah Allah ka zo sai ka zo to wannan zai fi ƙara wato ainihin soyayya ya zama an buƙaci zuwanka to saboda haka manzala ta salama ya ce masa ya je ya kalli wato ainihin wannan matan sai ya je ya kalle ta kuma wato ainihin ya aure ta to da haka har ma ya ce lokacin a wata riwaya da ya ga matan da zai aura sai je ga iyayen ta ya ce to ina son ƴar uwanci amma manzo Allah ta sallama ya ce idan mutum zai aure mace zo ya kalle ta ya ce zo in kalle ta sai iyaye sai suka ga girman abun wato a lokacin kaman ya za ka zo ka ce ka za kalli mace babban abu ne ya za a ce za ka kalli mace to kaga ba su san da hadisin ba ne yana wannan magana tana ainihin cikin ɗan ɗakin ta akwai ɗaki da ake sa yan mata yan mace ta girma ta balaga sai a mata dan bukkar ta dan daki ta dan karami haka a gefe ana ce masa hijir wa yawma dakhaltu al-hijra hijra unayzatin wa qala laka al-waylatu innaka ba bazan kare ta sauran ba wa ko ke zal kaisi ne na ta to sai kenan sai yarinya sai ka ji sai ta ce sai ta kwala karfi ta ce in dai manzon Allah ta sama ne yace ka zo ka kalle ni ka zo ka kalla amma in ba shi bane ina hada ka da Allah karka kalle ni ita ma ta ga girman abu yace sai na je na kalle ta kuma muka fahimci juna kuma na aure ta to wannan babu wani matsala a ciki amma kar ka je daga kai sai ita a daki ku sake labule ko ku rufe kofa mutunci bai da wannan ba saboda hadisi la yaqdu wannan alukum bimra'atin illa kana shaytanu huma. ba wanda zai kebanta da mace fatin shaytan ne na uku idan a falon babanta ne a buɗe kofa a ɗaga labule daga cikin gida ana hango ko ko duk wanda ya zo wucewa hango ko ko a kofar gida ko a ta ciki a sarari inda za a dinga hango ko kuma in har sai an sake labule to a samo na uku a samo kaninta ko ta kanwar ya zama yana ganin dukkan abin da kuke domin kar a je a fada cikin abin da yake na haram to wannan zuwa ka je ka kalle ta ka sake kallo zai sa maka wannan shuguri ka ji cewa lalle kinta yayi maka kai kana bukatar za ka aure ta kuma ko kyan bai yi ɗari bisa ɗari ba bai kai ɗari bisa ɗari ba akwai abin da zai iya jawo hankalinka sai cika ta maka wannan kamar iya maganan da tana ta iya masu daɗi ko kuma kunyanta mace ce mai kunya saboda laraba sun ce haya'ul mar'at mace ya fi jawo hankalin namiji fiye ma da da kenta ko da iya magana ko da ba wanda za ta yi za ka kalla wanda zai iya jawo hankalinka sai kaga kai ka yayi ta aure matan nan ka huta kawai ka shiga aljannar duniya to bayan wannan al'amari na biyu shine mula'ama wato dacewa dacewa zai iya wa mace ta zama mai kyau kuma lallai ka ji kyan ya maka amma ba ta dace da kaiwa ko rashin dacewa dacewa rashin dacewa na asali saboda manzo ya ce al-arwahu junudun mujannada فما تعارف منها تلف وما تناثر منها اختلف su rayuka tuntunin runduna ne da aka haɗa wanda wasu sun yi kama da juna akwai mushakala wasu ra'ayoyinsu yana zuwa iri ɗaya ɗabi'unsu yana zuwa iri ɗaya wanda ra'ayinsu da ɗabi'unsu ya zama iri ɗaya sai kaga sun haɗe kai sai kaga ai abokantaka take ne baka san me sababi ba wasu ra'ayoyinku ne suka yi ɗabi'unku ne suka yi ɗaya da wasu halaye kenan sai ku zama kun sai kaga kuma zama abokane haka shi ma mata zai iya yiwuwa ta zama kalar ka ne to sai wannan zai wa kuma baka maka ba aluru wa ala ashkali haka saboda haka idan misali yanzu a ce wata baturiya ce kikkiawa kai ustazu nake magana ta ba sai ka zo tana wucewa da siket ko a zanzari haka tana wucewa gashi kyakkyawa ba Allah kai zaka ji kana son ta ta ce ba irin naka wani ka fahimta amma in ka samu wata irin kabilar ka irin wanda ta dace ka aura kyakkyawa to za ka iya muna fahimta to saboda haka ɗabi'unku ya zo ɗaya ko kuma kabila ita ma tana da tafi yanzu ko balarabiya ka zo kaga da ka ci kai ba ta ke kan balarabiya amma ba ka ji tashi ga zuciya ka wato da ka san kila kulelen ka ne ba za ka iya ba za ka samu ba to haka baka sama a abin nan a ranka ba ko kuma yar wani babba ne yar gwamna ne ko yar shugaban kasa ko wani babban mutum kai kuma miskini kai ka san ka je ma bara a saurare ka ba saboda in ta aure ka ma wahala za ka sha ta saba jin daɗi a gidan to kai ma ba ka fara ba so da aka sai ka ga wannan ba kalan duk ta za shiga zuciyanka ka ɗima wace kana kwantawa ko kuma ‘yar wasu masu masu kuɗi ne da yawa ko makamanci wannan ko iliminta ya wuce ta auri irinka to kai ma ba za ka sa ba za ka sare ba da matsayinka to kaga akwai mula'ama shine shine dacewa na asali sannan akwai mula'ama na dacewa na me na na manufa kai manufarka addini ne manufarka tarbiyya ne sai ita kuma ta zama ba ta da shi komin kyanta ba za ta maka ba yanzu mace ta zo cewa kai a matsayinka na mai tarbiya mai addini kuɗaɗen jama'ar ku ne ba ta sa ɗan kwali ba da ɗan siket ɗinta ta ta kasiyati mumila ma'ilati rusu hunna ka asibati ma tana ta yin ga ga ta nan dai tsirara tsirara wala ba ta shiga ranka ba duk kai mai addini sai ka ji ma haushin da kake ji kamar kaga wata mai hijabi mai hijabi kyakkyawa ka daga ido ka kalli fiskanta da jirinta a cikin hijabi to kuma kana buƙatar aure sai ka ji ka bada zuciyarka saboda an samu mai dakewa irin da to shi wancan wanda ba mai addini ba in ya ga irin wayannan tsoron su ma ya san ba ba ba ba kalan ba ne to da haka irin wayancan fitsararrun kila su ne su ne kalolinsa sai ka ga ma yana musu magana akan titi to kaga dole sai an samu dacewa to in ka gama fim an nuna masa mace kyakkyawa ya ji ba a son to ba ta dace ba ne ko bai gamsu da kyan ba to shi kenan sai a samu wato irin waɗannan abubuwa da amma in ba haka ba to dai zai ji yana jin shauƙin wato wannan matan kuma yana son wato ainihin zai aure ka ah, wani malami yana cewa wa malhubbu min husnin wala min malahi walakin na hukun bihe ruhu takalau yace zuciya bin soyayya ba kawai so bace da kyalli kyallin mace da sonta da adonta kawai bane a akwai wani abu daban a bayan nan wanda ta ba son mace amma ba shi ba Ken in bai gamsar da kai ba ko min kyansa ko ya gamsar da wani ko ni na haukacewa saboda shi kai ba za ka ga kyan ba in ba ta dace da kai ba ba za ka ji kana san bai zai zama abun nan wani abun a abun nan a wurinka ba to sannan ban da akwai wasu abubuwa wanda irin faɗe su a dunkule akwai ilimi wani shi ilimin mace ne zai burge shi sai je na son ta shi na buƙatar mai ilimi yar boko wanda ta yi digiri ta iya turanci ko mai ilimin addini wanda ta san addini ta iya larabci ko makamancin wannan ko kuma mai addini mai tarbiyya kawai ko ba ta da kyau ma shi yana son ta tarbiyyan kawai ya ishe shi ya ishe shi yana mutuwan son ta saboda ainihin addinin ko don dukiyarta ya kuɗi ce yana so ya auren jari zai zama mijinta sau da ya huta da tafere da wani tashi hankali na wasu bukatunsa sai ya ji ya ta yana sonsa wallahi a kowanda na sani kullum da kayan sai na tina wata yar mai kuɗi yake so ita ma mai kuɗi ce tana zuwa china tana sayo kaya da sauransu da dubai malam maza yarinyar nan mummuna ce ni zai ko da dubu ɗari ma ai ko da miliyan ɗari ma yana ji ba za aure ta miliyan ɗari da yi ba aure ta amma ya mutu da son ta yana ganin in ya aure ta yayi arziki wala karfe ukun dare yake buga ni yana kuka yana addu'a don Allah ya taimake shi da addu'a ya samu ya aure mata ya taimake shi wallahi sai da wajen shekara biyu ba a bacci da ya mu zai yake da addu'a ya samu ya aure wannan mata yace in na aure ta zuriyar mu ma mun huta gaba ɗaya duk zuriyar mu kama ina bai aure ta ba bai yasa ba a samu mula'ama ba shi din ba ɗan boko ne, ita kuma yar boko ne bayan kuɗin da take da shi to da ka tana ganin sa kamar wani ba kauye ne kawai karshe dai guri ta bashi bai aure ta ba amma har yanzu a ta aure to kaga ana samun irin wannan wanda shi wani kuma matsayi ne a ce ta aure ne a ce mata imani ne ina da wani shahara a duniya an san shi a duniya ko na arziki ko na mulki ko na izini. a ce shi dai yar ruwa ne ya aura to shi wannan ne yake jawo hankalinsa ba ba ba ba maganar kyan ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantacce wanda ana karanta shi don dukiyanta wani yake kallo ko don matsayinta matsayin iyayenta ko don kenta ko don addininta zaka ce farfar bi zati dini kare ba da ka. kai je ka duba addini shine farko sannan kyau ya biyo baya in an samu mai kuɗi ce mai matsayi shi kenan wannan nurin ala nuri ne haske ne akan haske amma dai addini da tarbiya shine a gaba in baka wani mai tarbiya ba to ka samu matsala ila kenta din ya sa ta girman kai ta ji cewa ma ko ka sake ta ma a yau ka sake ta tana gama ita gobe za ta yi aure ba za ta yi bunga ba kaga sai da ta yi da kai kenan za ta dinga nuna maka isa da saurin kai ko mai kuɗi ce ta ga cewa alfurma ce ta aure ka kai kake amfana da ita ko iyayenka wasu ne kana shiga wannan inuwan don ka samu wani abu duniya duka da irin wannan zai sa ta girman kai da sauran amma ko da tana da wayannan in tana da addini to addini ta zai hana ta nuna mijinta isa ko girman kai ko walakanta shi saboda ta san ta yana karkashin biyayya wa wato ayi mijinta to wannan duka alamomi ne ko abubuwa ne da suke jawo soyayya amma shi ita kuma mace abin da ya fi jawo hankalinta abubuwa ne guda ne ba ruwanta da kyanka eh duk kyanka shi ba shi ne a gabanta ba alanoi abu na farko ka zama mai kuɗi ka zama kana da kuɗi na biyu ka zama matashi kana da shi. da tsohuwa ne wanda da bayan shekara kaɗan za ka mutu ka banta ko kuma bara tafiyan ku rayuwar ku bara ta zama daidai ba kai lokacin ka ya wuce to su abin da suke so na kuɗi idan sun samu kana da kuɗi kawai shi kenan komi munin ka ba ka gani ne nan maza suna auren kyawawan mata Dewa. yawa to wani kuɗi ake dubawa galibi kuɗi ne shi ne bai ƙasa yake cewa abun nan arahunna la yuhibbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna ba fihi wa qawwala Ita ina ga mata fa yadda na san su ba ka son wanda dukiyarsa ta zama yar kaɗan ko kuma wanda suka ga yana da kurkura ya tankure shi ne mai shi ne tsoho saboda haka wanda ya tsufa to kaga shi ba za su ainihin ba za su so shi ba haka wanda bai da kuɗi alƙama ya ce wa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'i nisa'i tabibu idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu wa laysa lahu min wuddihinna nasib ridna sara al mali haythu alimnahu wa sharfu ash-shababi 'indahunna ajib ce idan kun tarbe ni dangane da mata to ni ba na san cututtukan mata da marnin Ita kaga idan kan mutum ya yi furfura ko kuma idan bai da kuɗi to bai da rabo a soyayyen mata ba sa son talaka ba sa son tsoho sai dai dole sai da za su yi ya gara ma lokacin in shekarun naka ya so ta gana da gari to za su soka za ka kada matasa inda matashi ne amma matashi yana da kuɗi ba haka iya kada shi ba don ya hada siffofi guda guda yake so kuɗi kawai suke so duk inda suka same shi amma farkon ƙuruciya kuma yana ƙayatar da su suna son mutum ya zama wato ainihin matashi to bari mu shiga alamomin soyayya wani alama ne yake nuna kana son mace ko kana son mutum abu na farko shine kallo idan kana son mace za ka yawaita kallonta za ka dinga kallonta ka zura ka kalle ta ka sake kallonta wato kallon ya dinga wato ainihin mai metuwa to idan ka ga mutum yana yawan kallon mace ko mace tana yawan kallon saurayi to akwai alama tana son sani shi ma akwai alama saboda ido yana fassara abin da ke cikin zuciyar mu yadda ba ke cewa labarin zuciya tambayi fiska to ka kalla ka sake kalla da ko shakka babu yana nuna akwai soyayya manzala ta sallama ko kuma hadisi ya inganta bukhari da muslim hadisin barira lokacin da barira aka inta ta tana auren mozis shi kuma bawa ne to sai aka bata zabi tun da kin kin zama ya ajin ki ya wuce naka in kina so ki ci gaba da zama da shi ba ka so a riba sai ki a riba mu saboda ta zauna da bawa ba shikenan sai aka riba su to shi kuma mugir yana son barira sosai hankalin sai tashi duk inda ta take ya kallon ta in ta je kasuwa ya tafi kasuwa in akan hanya in makina duk inda ta tafi yana bin manzo sun ake cewa Abdullahi bin Abbas yace ya abin nan ya Abdullah yake irin yadda muhisa yake tsananin son bari da kuma yadda barira take tsananin ƙin muhis abu mamaki sai manzon sama sai kira barira yace barira ki koma mana wajen mutum soyayya ta yi tsanani sai ta ce ya rasulullah umurta na kake yi sai dai ce a lakin ni sha biyun sai dai ni ina neman abu ta ce to ba da bukatansa suna bambance umarci manzon Allah da dole ne ta yi to saboda haka duk wanda kake kake so ko da baka ganta ba ma to idon ka kuma yana kalle maka ita ko da tana nesa don wani yana cewa min ajabin anni uhinnu ilayhim wa as'aluhum amma laqitu wa hum ma'i wa tadlubuhum 'ayni wa hum fi sawadiha wa yashaquhum qalbi wa hum bayna 'abdi Ita yana daga cewa ba maki ina bege zuwa gare su kuma ina tambayar duk wanda na haɗu da shi ina labarin wanci ina labarin wanci amma kuma tana tare da ni a zuciya ina ina neman ta a zuciya na amma kuma tana cikin bakin bakin ido na ba na rubuwa da kallon sa duk lokacin da na kai ta nake kallo yace ina begenta a zuciya na ina ma na haɗu da ita amma tana tsakanin haƙarƙari na tana na a cikin to daga ko da ma baka ganta ba to cikin kallonta ta kake ka dinga hararo ta kenan idan akwai hotunan da tan abun ya motsa maka sai ka bude wayan ka fa fa sai ka ga kana bude <laughs> sai ka kalli hoto sai ka ko ka kalla fi zo hamsi amma za ka sake je ka bude ka bude ka kalla sai ka sake rufe tan in abun ya motsa sai ka sake duba hoton ko ka duba chatin da kuka yi ta irin maganganun da kuka yi ta ba ta kusa da to wannan yana daga cikin alamomi wato ainihin na soyayya alama ta biyu zan guda goma zan faɗa tilka ashiratun kamila alama na biyu shine idan har mace tana son ka to in ta kalle ka aka ga kana kallon ta to za ta ɗan sun fiyar da kai eh kai ma ka in ka kalla ka ɗan yi haka a farkon lamarin to alama ce ta soyayya saboda haka za ka ga kana son ganinta ko tana son ganin ka amma da zaran ta daga ta ga ka kalle ta sai ta danyi haka saboda kunya da kujinin ka da take gani sai ta kama murmushi tana dan jin kunya saboda ka mata girma ka mata kurjini sai kaga idon ta ya tafi kasa ba tare da wato ainihin ka sani ba to da ka an karama ta sauke idon amma idan ka je hira wajen budurwanka sai ka ta tsura maka ido haka tana ta kallon ka to akwai matsala akwai damuwa Eh, wannan a wannan ai ba in tana son ka sosai ba za ta iya tsura maka ido da ta ya ka kawai ka kalle ta kada gari ga ta tsoka tana dan murmushi tana dare sai ka ji soyayya kai kuma ya karu a zuciyarka amma ta tsura ka kalle ka ta kalle ka wannan tare na maka hankali ne eh, ko ta ko ka ba ta haushi ba kallon soyayya bane ka ba ta haushi kawai ko kuma tana gani kai to kaga sun koyar da kai ina shi yasa sahabban manzo Allah ba sa iya ganin manzala sama su tura masa ido ya kalli anna saboda son sa da suke in sun kalla ne suna satan kallon ya kalla haka sai su saukar da su saukar da idanu abu na uku in kana son mace ko mutum zaka yawaita ambaton sa dan laraba sun ce man ahabba shay'an akthara min zikri duk wanda yake son abu to zai yawaita ambaton wannan abu zaka ambace shi zaka ambace shi a harshenka to da haka koyaushe ambatonsa yana maka daɗi ne ko sunan aka kira ma sai ka ji daɗi za ka ji daɗi ina jin lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta Nijar muna haddan baituttukan usulul fiqh na Ashraful Umrudi sai sharhin abin nan mazumul warakat to ko ni baiti shi ɗaya daga cikin mu abokanin karatun mu yana da mata sunan ta Marbiya hayu yarinyar da yake nema akwa bai aure ta ba lokacin sunan ta Marbiya to duk lokacin da muka zo muna bita, mai nan bai suka yi mun zo a falo ɗaha sahibi shari'a jami'u ha marbiyatun badi'a to an zo marbiya ya dinga nana ta karfan ne yake marbiyatun badi'a kaga fiskar sa ta canja so da an ambaci sunan sa. <laughs> ina raro ji a ido da gidan ya ba ya sani ya sani zai jira to kaga za ka zo ka ji ana ka ji ana ambatonta kai ma ka ji kana faɗanta saboda soyayyen da ke cikin zuciyarka wani yace khayaluki fi aini wa zikruki fi fami wa maswaki fi kalbi fa aina tabib tunani ki suran ta ke yana cikin ido na ko na ganin ki a ido na ko bana tare da ki baton ki yana baki na kullum ina kiran sunan ki wurin zaman ki a zuciya na ne kullum kina zuciya na to ina zaki sake bare bare a ce bana bana tare da ki ba to da ki koyaushe da an ambaci sunan zaka ji cewa ka tina da ita in wani abun kirki ta yi za ka so a faɗa a yi ba za ka dinga so ka yi ta ai wance ta yi kaza ta yi kaza kamar da wani ke cewa laqad basmalan laila ghadata laqituha fa ya za habbaza zaka alhabibul ya yace ina haɗuwa da laila malam sai ta ce bismillah madalla da wannan wannan abun sunnawa mai bismillah a yayin da yake bismillah ya yi abun kirki ke ko so da haka zaka so kai ta faɗan wato ainihin alkhairanta yanzu ila amriha wato za ka so duk abin da take so ka yi in ta ce yi kaza kaza nake so ka sai ka rude ka je ka so askin ka je ka sayo nama ka sayo wannan ka haɗa wannan ka je kasuwa ka yi shopping ka je mall ko abin nan supermarket duk abin da take bukata sai kaga kana rawan jiki sai dai in ba za ka iya ba za ka iya mata kuma ka lura tsakanin saurayi da budurwa yadda ake yi dai mutum in ba ya so sai dai in soyayya bai shige shi ba ko bai da hali to da haka zai iya mata kowane irin ma kamar tsakanin miji da mata in akwai soyayya sai za a ce ai ta mallake shi ta mallake shi to ta mallake shi nan da soyayya ne fa ba da asiri ba ne yawwa to da haka duk ake tan ai tunda tana masa abin da yake so kaga an mallaki juna biyu in kana kisa ta iyalinka aka ce ta mallaki ya eh, kai ma tana maka abin da kake so amma ba ta maka abin da take so tana walakanta ka kuma kana mata sosai a tuhuma ko akwai wani dan abu to da wannan ne yake nuna cewa in har da gaske kake yi kana son Allah subhanahu wa ta'ala to dole za ka yi wa Allah biya ba za ka saba masa domin ka duba budurwanka ba yadda kake lallabinta a samu a yi wannan abu ran da aka ce ta yi fushi ba ta tsawo wayarka ba ma ya kake ji a wannan yini kana cikin damuwa da tashi ne sai dai ka ki fada ka buga ba ta ɗauka ba ka buga ta yi fushi daga sai ka ji ka shiga damuwa har sai lokacin da ta huce tukunna sai lokacin da ta kawo yan ina ma ba ta kusa ce ko ne a wuce kari zuciya ta ɗan yi sanyi kana tunani da wace kana za ta to ba za ka so ka bata mata ma to idan kana son Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka saba masa yasa ubangiji ta yuhibbuna Allah fattabi'u kana son Allah ka manzo domin man man yuti ar-rasul faqad ata Allah wanda ya bi manzala kuma ya biyo Allah biyayya to amma kana cewa kai kana son Allah amma kana saba masa wannan ba gaskiya bane tafil tafil wani ya cewa tafil ilaha wa anta tuzhiru hubbu hatta muhallun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi kana saba wa Allah ta'ala kana cewa wai kana son sa yace wannan ba gaskiya son ka na gaskiya ne to za ka masa biyayya don in kana son mutum za ka masa biyayya ba za ka saba masa ai ba za ka so kushinsa ba ba za ka so abin da to da haka shi sa in ka lura sahabban manzo da sallallahu alaihi wasallam yadda suke yi wa manzala sama biyayya kai ka san soyayya ne tsakani da Allah in an ce kai gabar kai kai yamma kai inda aya za ta sauka ko ne hadisi manzala yi wani bai aiki da shi ba sai a dinga tuma sa ko munafiki to kaga wannan kalubale ne ga dukkan masu da'awar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba sa bin sa ba sa bin abin da ya zo da shi ba sa bin sa wannan da'awa ce kawai wadda awi lam takum alaiha bayyinatu abna'uha alayya duk ƴaƴan da hujjoji da wanda duk da wanda hujjoji ba su tabbatar da ita wato ƴaƴan ta ƴaƴan shegu ne ba su da uba to da haka da'awa da wasu ƴan bidiya suke na son manzon Allah a baki suna aikata bidiyoyi wannan son manzon Allah ba gaskiya bane domin ba aikin kai zama irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyar daga cikin alamun so shine ya zama ba za ka iya haƙuri daga wanda kake so ba wato ba ka samun nutsuwa sai ka ji maganansa ko ka ziyarce ya ziyarce ka ko ka ziyarce shi amma idan ya kaurace maka za ka ji ba za ka iya ba idan ya daina maka magana za ka ji wannan abin bai zai yiwu ba ko ba dama ka kalle shi to duka wannan abu zai ɗaga maka hankali ba za ka iya haƙuri a wannan shi yasa yanzu kaga kwana biyu baka kira budurwanka ba sai ta fushi da kai wannan fushin ai so ne yasa za ta yi fushi da kai yanzu ita wancan da baka kira ta ba shekara biyu ta damu da kai ne to haka ita ma in ka kira ba ta ɗauwaya ba sai ka ji abin ya dame ka ko kuma ka je kofar gidansu ka ce ta fito ta ce a ba ta da lokacin ka kaga dole za ka ji haushi ba za ka yi haƙuri daga wannan ko kai ya zama ba ka ziyartar ta duka wannan zai dama kenan in kana son mutum da ba ka iya haƙuri ga barin ko ka haɗu da shi kalle shi in har za ka iya haƙura ya zama baka kalle shi ba ko baka yi magana da shi ba ko baka ziyarce shi ba to babu soyayya haka wacce kake so in dai zaka iya hakuri ba za ka kalle ta ba a ba ko shekara nawa ma aka yi baka bata ziyarce ta ba ba matsala ko ba ku yi magana ba babu damuwa a soyayya ne bata kai soyayya shi yasa wani yake cewa wa sabru yuhmadu fil mawadini kulliha wa anil habibi fa innahu la yuhmadu shi hakuri ana yabon sa a ko ina amma ka yi haƙuri ga barin masoyinka wai ka haƙura da masoyinka ka share shi yace za za ka ga lokacin budurwanka sai ta yi maka fushi saboda ka ka mata kwana biyu wuni guda ko wuni da kwana baka kira ta ba sai ta yi fushi to kada wannan fushin ya sa ka ce wai a ni kawai na haƙura da ita soyayya ne ya kawo wannan fushin inda ba soyayya ba za ta yi fushi da kai ba ita daɗi ma za ta ji kana fitinanta ne dama tunda kana fitinanta zo ta samu sauki abu na gaba na shida shine zu wanda kake so to idan yana magana za ka ba mai da hankali akan magana ma'ana kana son ka ji magana in ya fara magana ba ka son ya yanki duk hankalinka zai dawo a kansa har suka ce ma babu wani abu mafi daɗi a wurin masoya kamar hira ka dinga hira da ita kana magana tana yanzu ba a ga mutum yana neman aure wai sai awa ɗaya na hira da masu da budurwar da awa biyu to me suke faɗa shirme ne fa shirme ne abu ba wani abu a zuwa gani amma kuma yana da amfani yana ƙara mai soyayya shi ba son ta yanke ita kuma ba ta son eh, ba ita ba ta son ya yanke magana shi ma kuma ba son ta yanke magana saboda jin daɗin maganan da yake duk da cewa samari suna wuce bona da iri a yin wani abubuwan Allah ta waje Eh, magana in za a yi a faɗi alkhairi banda fata banda abin da zai kai ku zuwa ga haramun kuma don wasu labarin wasu hiran kam dai Allah zai sauke to mutum in dai kana son sa in dai kana so akwai soyayya to dole kuma za ka so tattaunawa da mutum za ka mutum yana son kai yamma waya ka ɗauka kai dinga jin daɗi na alhamdulillah alhamdulillah ko na kira ne don in ji muryanka kawai sai ma ka kira don ka ji muryanka ko ta ji muryanka irin wannan soyayya in ta kullu to in an yi aure sai kaga wasu abubuwa da yawa na matsaloli an rintse ido ba a damuwa da su saboda soyayya ta yi ƙarfi? to wannan shine wani yake cewa ta tadawaitu bil laila bi taklimi sa'atin wa ma za da illa bi fa ma bi kalam idan ba yace na yi magana da laila wato laila ana misali da ita a wajen a wajen soyayya ne mutane da yawa suke son ta tana da majnun laila wanda ya haukace saboda son ta yi magana karshe to kowa yana son ta yana alfahari da ita ce sa ake misali da ita har wani yace wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi zak ko sai ta ba ayo muyi magana da layla in an tambaye da fata tawani wallahi bai magana da shi ba ai mun tattauna da ali ban ganshi ba ma saboda albun alfahari ne a wajen sa a ah, har layla ta saurare shi to shine ya dade bai yi magana da layla dan samu to na kuku na soyayya yace wallahi da je ne magana sai abun yini ne za ka ji wacce kake so in ka ka ɗan ji daɗi ka huce to in ka je sai maka wani magana na soyayya kuma sai ka ga ta ya ƙara ne ya ƙara ɗiban ka hankali ta ƙara kan sonta da take to duka wannan yana faruwa a tsakanin wato ainihin masoya abu na bakwai shine za ka so inda yake su ko gidansu kana alfahari da garin masoyi idan kana da budurwa a wani gari ana faɗan garin kawai shi kenan sai gaji kana murmushi an taɓo garin ku kenan garin ku ne ko unguwar ko gidan sai ka je kawai an tina maka wani abu To haka masoya suke su gari da masoyin su yake shi yasa masu larabawa zamani jahiliya ko ma sun kaura daga garin to garin dai har yanzu bai bushe ba ana son sa ana yabon sa za a zo a tsaya a garin da khabta in duka dukati sahmadi kaduhu kabaqi wancan fi zahiri biha وقوفا alayya فحلي علي yaquluna la ta'rif akam wa tajammali wa tajallali a wata ruwa mai jammali ya ce a haula tana da atalaya shi atalaya shi ne kufai inda aka zauna aka tashi suna da wani abu zikirul atalash su wa jahiliya ya ce wannan wurin kyalli yake in na zo sai yanga yana kyalli kamar zane-zane da aka yi wa wuyan hannu haka ya ganin kyalli ya ce zan tsaya a wajen na tsaya na daɗe na daɗe a wannan wajen har a zo ana ce mini Allah karka kashe kanka karka halakar da kanka da soyayya kai haƙuri har sai an zo ana mini magana in kasa barin wannan waje to kaga wannan shine zikrul atlani kenan wani ce tamuruna diyara wa lam ta'udu kalamukum alayya idan haram kuna wuce gidaje na masoya ba fa ba fa to ni har abada ba zan muku magana ba baka bi soyayyanka bata cika ba ka wuce garin masoyinka baka ratse ba ka je makka baka je garin manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam kamar haka ake gari ka zo ka wuce zaka tafi yola kana da masoyiya amma balwa sai ka tsaya amma balwa ya kadan ratse ko ni gari da ko wani gari da yake kusa da bakin hanya sai ce to kar ku sake yin magana ni ba ku je kuna wata gari masoyan ku ba fa abin da ba fa ba fa ratsewa abu na gaba idan kana son mutum za ka so masoyansa yanzu kana son na ce ba ka son babanta ba ka son uwarta ba ka son kallinta da ya da zai yi ba saka son mutum har abokanensa sai ka so sai ka so duk wanda yake so za ka so shi shi sa muka ce yan shi a ƙarya suke yi da suka ce suna son manzon Allah sallallahu alaihi saboda ba sa son sahabbansa ba sa son masoyansa inda son da suke manzon Allah gaskiya ne da son so sahabbansa domin manzon Allah yana son su ai saboda haka da ka so masoyin wato ainihin masoyinka amma idan budurwa ce wacce za ka aura ba za ka so saurayinta ba ko ba haka ne? za mu cire wani. kaga zaka ji kana jin haushin sa ne kawai duk lokacin da ka ji haushin sa zaka ji bare ka ga kina tsaye da ita to kaga sai a ware wannan kenan ko zaka ji kana dan jin haushi to amma shi ma ba wai kiyayya ce ta gaba bai kiyayya ce kawai ta dan wani dan maslaha haka eh to sannan kuma duk mai gaba da masoyinka zaka yi gaba da shi kun san ma'anar gaba wanda yake son ya ga bayanka baya son alkhairin ka sai sharrin ka shi ne zai gaba da kai ba wanda kai faɗa da shi jiya ba ko da kuka samu sabanin fahimta da shi ba ko kuka dan yi rikici ba a wannan kan sulhu za a zo ya sasanta ku ai kana faɗa kowa ne yana son ya ga bayan ka to duk masoyin ka bai zai so shi ba shine yake cewa sai wa yarmi bil adawati marramani wa yahfazuni idza ma ghibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zaman yace masoyi na abokina shine wanda yake raba bakin ciki na biyu ya daure ni sai bar ni da rabi ya taya ni bakin ciki kuma duk wanda yake gaba da ni to zai gaba da shi kaga aka ce wal aksu sahihu duk wanda yake so na kuma zai so shi kenan yace idan bana nan aka zo za a bata ni to zai kare ni sannan kuma idan wata wani bala'i ya same ni wani wani damuwa ya same ni zan zo in bi daukin sa sai ka ni dauki fitani daga damuwa wannan ita ce hakikanin wato ainihin soyayya saboda kake so ya shiga damuwa kana da halin da zaka fidda shi to sai ka fita shi daga wannan wato ainihin damuwa sannan abu na na tara shine idan soyayya ta kai soyayya to za ka dinga mafarkin masoyinka eh za ka dinga ganin ta mafarki budurwan da za ka aura ko ka dinga ganin ma gashi an yi aure kawai yanzu ga ta nan a gidanka ba ko ka dinga ganin ta mafarki kun haɗu wani wuri ko wani wanda kake so za ka za abin nan zai sa ka yi mafarkinsa to ke sa mafarkin masoyi alama ce babba na soyayya manzon ma ya ce man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqin duk wanda ya gani a cikin bacci zai gani a fadake ranar alkiyama sarai bid'a sai ga saboda me ya nuna yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zamana mafarkin ya gai shi a yi siffan yake ba ka zo wani jauron garinku ko mai unguwanku ko sarkin kasuwanku sai ke zai je maka shi manzon Allah ne sai ka ce yau da maka manzon Allah ina ai manzon Allah ya ce duk wanda ya gani a sura shi da to amma shi dan zai iya nisantuwa da wani ya maka ƙarya ya ce maka shi manzon Allah to karka yadda da wani to irin wannan mafarkin da ya faru akwai wani khalifa ibn qayyim ya kawo shi cikin rawbatul muhibbin yana da bayi guda biyu matashi da da budurwa duka bayin sa kawai sai soyayya suna soyayya kowa na son ɗan uwansa to amma kuma ba a ba su daman su yi aure ba don dukkanin su bayi ne a ƙarƙashin khalifa to shine ita shi wannan saurayi kenan sai rubuta wannan baiwa budurwa sai ke ba ta labari irin son ta ne yake ke cewa wa laqad ra'aytuki fil manami ka'annama a'tayki ni min riqi fi bari fa ka'anna kaffaki fi yadi fa ka'annama bidna jami'an fi firashin wahid فدفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براكي ثم انتبهت ومي سماك كلاهما بيد اليمين وفي يمينك سعيد yace na ganshi a cikin bacci sai nake ga kamar kin bani yawun bakin ki mai sanyi wato kan mun yi canjin yawun ne kin fitar da yawun bakin ki kin sa mini a baki na wato kamar na kiss kenan na baki suna canjin yawun ta hade ta ya hade ya hade yawun ta ta haɗe yawun ka zo soyayya ita kai ba ta gane haka yace to nayi mafarki kaman muna yin wannan yace kuma sai na abun nan daga wannan wajen sai na kwanta da rana sai na farka da rana sai na kwanta ina son bacci soke ni don in ganki a cikin mafarki ni ta jawo bacci amma ban samu ne bacci ba wato ina son mafarkin ya mai su masoya in sun yi mafarki kai masoyin masoyin mafarkin masoyar ka ko tai to za ta gaya maka kai ma za ka gaya maka kuma za ka so wannan mafarkin ya mai ya ce na dinka neman bacci da rana ne kan kwanciya don bacci ya zo amma baccin bai zo ba can sai kamar bacci ya ɗauke sai na farka ina farka sai na ga kamar kin sa hannayen ki ne guda biyu kin rike wuyan hannuna ni kuma na yi ainihin wajen zirahi saboda haka sai ta tura masa wannan sai ta kuma sai ta rubuta ita ma bai suka sai ta bashi ta shi amsa ta ce khairar ra'aita wa kullama ku. ستناله مني برغم الحافل إني لأرجو أن أراك معاندي وتبيت مني فوق فلي الناهل وأراك بين خلاخلي ودمالتي وأراك بين ترائبي ومجاسدي فنبيت علق فعاشقين تعالى يا ظرف الحديث بلا مخافة حاسد yace sai ta ce masa alheri ka gani kuma duk abin da ka gani ne insha Allah sai ka gani duk abin da ka gani ko da mai hasada baya so ba suke nufi mai gidan na ko mai gidan ba yace ni ce ni ina fatan wata ran idan ka karun gume ni kuma ka kwana a saman mamana a saman nonuwanta yace ina ce kuma ce ta ce kuma ina son in ganka tsakanin munduwa na da aurorona munduwa zuwa shine abin da ake sawa a kafa auroron ma a ina fata wata ran da ganka tsakanin karkar marjina da rigan da nake sawa ta baki take ce kuma mu kwana muna tattaunawa muna maganganu na masoya wanda ya fi kowanne daɗi daga cikin maganganu ko hira na masu bikin ya ga cewa khalifa to ga abin da ya faru da yaranka sai da a musu aure kawai ya ga da haka musu aure to wanda yana daga cikin tausayawa masoya tausayawa masoya idan soyayyar ta barke ta yi zafi ta yi zafi in dai ba wani babban illa ba don Allah ya ji tausayin su a musu aure a hada su kawai shi ne an ji tausayin su nan to shi kenan sai ya haɗa su sai aka fita daga wannan iskalin don watakila in ta je ta auri wani ma duk hankali sai yana kan wancan sai dai akwai dalilai da za su haɗa a gamsar da ita a kawo jirgin wannan kuma maganin soyayya ko kuma shi su ture masa soyayya abu na goma na ƙarshe daga cikin alamomin soyayya cewa mutum ya haukace kawai soyayya ta hauka ta ke fita daga hayyacinsa eh, ya zo a rizi soyayya alhubbu yu'mi wa yasif wato soyayya tana makantar da mutum tana kurumtar da shi to tana haukata shi ma sai daga gama yana ta yin abubuwa na shirmi saboda soyayya ya rute gaba ɗaya sai daga bayan ana ba shi labarin abun da ya shi kansa ya dinga mamaki ya haka yi wannan abu to duk soyayya tana kai ga haka amma ba fatan taka ta kai haka akwai majanunu laila an sa masa majanun laila saboda ya haukace saboda son laila ne ya haukace kawai saboda son laila sai aka sa masa kawai mahaukacin laila kawai shi kuma son da yake yi marar su bi diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب wa شغبنا قلبي ولكن حب ما دخل ya ce na je na wuce gidajen da laila ta zauna a garin sai dinga in sumbanci wannan garu in sumbanci wannan gini in sumbanci sai dinga sumbantan gini da katanga na wannan gari ya ce fa ba fa ginin ne ya dame ni ba son laila ne ya sa ni ne wannan abu kaga akwai matsala an ce wata ran ya fito sai ya ga karen unguwar su laila ya fito sai durkusa har kasa ya gaishe shi to kaga wannan ka ai an wuce gona da iri ke to an nuna mai suna lokaci hadan soyayya da take tsakanin ma'aurata ta zama sababi na zama lafiya tsakanin aure a tsakanin su wato a zamantakewar take wasu aure saboda soyayya in ta yi karfi dan karamin laifi ba za ka gan shi ba ita ma karamin laifi ba ta gani ba sun ce wa ainihin riba an kulle aibin khalilatun khalilatun kama anna aina sabti kubbin masawiya wato in ka yarda da mutum ka su yana son ka kana son sa to in yana da aibi ma ba za ka ga aibi ba kamar yadda in kana fushi da shi abun da bai kai matsala ba ma sai ka taiwa da yayi kaza kana neman ka kamba ba ka kamba ma abun to amfanin soyayya ga ma'aurata Shi ne ya zama na wasu ƴan ƙanana ƙananan abubuwa da za su taso duk soyayyar da gani ba za a kai wa idan habibu a tabi ja'al mahasinuhu bi albi shafi idan kana son mutum sai ya zo maka masu guda dubu sai su zo su ceci wannan abu sai ka ka daina gani saboda soyayyar da ke tsakanin muna fatan Allah ta'ala ya zo mana soyayya tsakanin zamantakewa mu na aure wannan ba Allah mansur Isa Allah ya dawwamar da zaman lafiya tsakaninsa da iyalinsa Allah ya sanya alkhairi a cikin auren ya bada zaman lafiya da da zuriya ta gari abokanensa kungiyar hukumar da suka shirya wannan walima da ta tsawainiya na hidiman auren Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan wanda ya bada gudunmowa a cikin wannan bikin Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma malamin mu a Sheikh Dr. Ibrahim Jalo da ya karbi bakoncin mu Allah ya saka masa da alkhairi kan da an karama da gaina ta sanarwa cewa za a yi za a yi wannan lattan to Allah ya saka da alkhairi malam bani subhanahu ta'ala ya kara nisan kwana mai amfani sannan ku da ku zo saurare ubangiji Allah ya saka ku da kai kuma Allah ta'ala ya aurar da da ba su da mata wanda suke da su wanda suke da shi Allah ya ba su ikon karawa in su rufe kuma Allah ya wa na gidan albarka وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونين الحمد والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

yawa abubuwa suna a je su zo sun ga wata suna wasu abubuwa masu da zuwa da aka yi na a je Thank you.

ballan shara jami'an taraba ina ga ya ga mu ya dace wannan wannan muhadara da ake yi ya dace kuma a yi maka yi kawo da magana da sanarwar mutane yanzu a cikin addu'a har kuma zuwa ranar da za a daura

malama Adela Masadu za a ɗaura musu aure insha Allah saboda haka ana ana neman addu'o'i kuma in lokaci ya yi muna fata za a samu taron wannan ko mai zuwa na suwa shi kuma eh, shek abubakar muktar ya shigo kenan wannan ita ce gayyata kuma na gayyata saboda haka shi wannan gari ta ta same shi automatically muna ba da Allah mu da ke sannan gobe sha Allah da Allah akwai muhadara mata wannan muhadaran yau ba sani ba mata ce ko ta maza ce kowa ya ɗauki nazara kowa ya ɗauki rabonsa amma dai gobe muhadara ce na kamata misalin karfe tara ne ko goma karfe goma sha Allah saboda haka sai a ƙara gaya wa mata za su gama halatta الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله Allah ya saka wa malamin mu Dr. Ibrahim Jalo da alkhairi. Yace lecture za ku ji ta wata bambara kwai. To kafin da shigo muna hanya a mota nake ga abokanin tafiya na. ce wannan lecture da zan yi za ku ji ta bambara kwai. suka ce me ne laccan na ba zan faɗa ba sai mun zo kun ji su shaida ga suna zaune saboda haka watakila a wajen wanda shekaru su ya ja kaga dole za ta zama gwangwaron bai amma wurin yara kuma yana ji za su so irin wayan da zancocin ki za a ci gaba da yi matasa wasu baitutukan kamar yadda mala ya ce ba za a iya fassara su akwai baitutuka na wakokin jahiliya wanda ba tsane a cikinsu kuma akwai soyayya ne amma duk na kakkauce musu saboda wake-waken banza ne wanda dan banza ba a karantawa in ji Usman bin Fofiyo kai kana neman lugha harshen larabci zaka je ka karanta domin ya taimake ka wajen fassara Qur'ani da hadisi da littattafan shari'a da tarihi amma ba abu ne zaka zo kana fassara shi kana baza shi a cikin jama'a ba amma da yake lokacin da muka yi irin wannan karatun muna yara kaga duk mun haddace abubuwa shi ma dokta ya haddace su ba <laughs> to duk wanda ka da larabci sosai to lalle ya yi karo da irin wani da abubuwa da yawa amma akwai amfani ne sosai shi yasa ake karantawa ah, kuma yin wannan lantar ne zuwa tafiya ta ba zan iya yi wa mata ita ba ko da wata eh, ba zan iya ba ko don ni ba kula ta ni ne ban sani ba wani abu ba ya iya faɗa ba zai na gaya abu kwanan wasu abu ba zan iya faɗa ga mata ba sai sa lantarki na mata suna bambanta da na wasu malamin insha Allah ah, abu na gaba ga tambaya da ɗaya na fahimce ta ɗaya kuma doguwar takarda ne ba da lokacin karanta ta wani ya fahimta sai ya sai ya karanta mana wannan yana cewa in bid'a sun ce ka so manzo Allah ta sama har ka haukace ya maganar take sai kai ma za ka ba ka to in ka haukace ka me kai kenan aji wanda ya haukace ba addini a tare da shi ina sallah ina azumi ina jin sunnar mazar ba ina biyayya ma Allah da biyayya ma manzon Allah to kaga daga nan ka san cewa ba gaskiya bane saboda haka ka so manzo Allah ta sama so na kololuwa fiye da iyayenka da ‘ya'yanka da dukkan mutane gaba daya kamar yadda manzon sama ya faɗa. Allah subhanahu wataala kuma ka so shi sama da yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon sama ka so shi sama da yadda kake son kowa a cikin mutane wanda ita ce aqidan ahlus sunna. Duk soyayyanka baka kai Abubakar da Umar ba amma sun haukace ni. Sai na Abubakar an abin nan an ruwaito manzon sama ya yi rashin lafiya. Sai ya gaishe shi da yanayin da yake kawai shi ma sai kamu da rashin lafiya. sai manzon sama sai ya samu sauki sai zai gaida sai na abubakar sai na abubakar yana ganin sa sai warke yace maribal habibu fa Tuhu fa maridtu min hadari alayhi maribal habibu fa quttuhu fa maridtu min hadari alayhi shafa al harib fa adani fi hadari ilayhi wanda nake so ya yi rashin lafiya da ni na ganshi ni ma rashin lafiya sai ta kama ni saboda tsorika da ni wanda nake so masoyina ya samu sauki da ya zo ya gaishe ni sai na warke saboda kallonsa da na yi to amma abubakar ya haukace ne ko umar ya haukace saboda zoyen manzala ko usman ko ali ko aisha ta haukace saboda son manzala su ba haka bane to da haka soyayya da hauka wannan ba daidai bane to da haka kuma ba addini bane yayin eh, ka haukace kan ba wani abu na addini ka da zai tafi daidai kamar a ce maka kabar addini ne saboda soyayya zai yi to da haka ba daidai bane kamar hadisi da suke cewa wai ka ambaci Allah har a ce maka mahaukaci ne sai Kuma ma ba gaskiya ba ne wanda suna bai faɗi hadisin nan ka ambaci Allah ana ce maka mahaukaci to in mahaukaci kuma ina an mutum yake don mal a'malu binniyat zikiri sai sai kai da kyakkyawan niyya za a baka lada to in ka haukace din da wani niyya za ka yi zikiri bare ka samu ladansa to musulunci ya riga tsara komai duk abin da ka sani akwai shi a shari'a in baka sani ba fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu ka tambaye masu ilimi in baka da ilimi ya ake son manzala ta za a kai maka ya ake son Allah ya ake son bayin Allah ya ake soyayya ta shari'a suka za a tsaya maka ba abin da shari'a ta bari Allah ta'ala ya samu dace wancan tambaya ke nan? So, bismillah ke الأديب جزاك الله خير الجزاء wanda shi ne karshen abin da malam ya yi mana da saka malam da alkhairi ah, yanzu lokacin sallan isha yayi malam sai a tashi a kan abin nan abin nan akwai sanarwa malam